bismillah rahmanir rahim ai ga irin ta nan kashi na 29 a matukar galabace na ce ki saka min wuya na tana kumfar baki ta ce ba zan saki ba sai kin faɗa min a inda kika ganni ina lesbian na ce a cikin gidanki na kama ki a ɗakin ki kina lesbian sai me ta sake kawo min mari na rike hannun nata da ƙarfin gaske na ture ta ta sako da gadar ina ina na sako da gadar ina haki na ce idan ba ki lesbian din me naki na tayar da hankalinki haka ta yau kaina tana ihu na ce wallahi ce kuskure kika doke ni sai na zuba miki da hakora kuka ta sa a daidai lokacin da ya shigo ɗakin tafe take faɗin amma wanda ya ne kin cuce ni wallahi sai Allah ya saka min sai ya saka sai ya saka min gaki sai ya saka min kuma gida kuma zan fita na bar shi tunda kin fi bukatar haka nace idan kin tafi kin bar gidanki da 'ya'yanki, kanki kika cuta ba ni ba ta kalle shi tana kuka da faɗa alhaji kaga irin abin da nake nuna maka ko dama na san sai haka ta faru tun da na san duk wata mace da zaka aura burinta ta shigo ta raba ni da kai shi shikenan kuma tun da abin ya kasance a haka ni zan tafi gida domin ba zan zauna ba tana gama maganar ta ta buɗe kofa ta fita zuwa yayi zauna kusa da ni yana goge gumi yace alhaji tana gama maganar ta ta buɗe kofa ta fita zuwa yayi zauna kusa da ni yana goge gumi na ce alhaji kada ka bari ta tafi gidansu ka je ka hana ta ya ce sa idan kyale ta ta je jikina na bani magana ki akwai alamun gaskiya a ciki ta je kawai sai na yi bincike jikina ya sanyi don jin abin da ya faɗa ɗin hakika da na sa haka za ta faru da ban faɗa masa ba domin ba na so ta sanadiyar al'amarin aurensu ta sanadiyya na al'amarin aurensu ya samu matsala na fi buƙatar ta shiryu su ci gaba da zama mai tsafta a tsakankaninsu anti murja kwanan tafiya a gidan su mahaifinta ya neme shi da su tattauna kima da darajar dattijan ta sa shi janye kudurinsa a kanta domin da ya yi niyyar datsa igiyar aurenta sai kuma dattijan ya bashi tausayi ya haƙura amma kafin ta dawo gidan sai da ya mata gargaɗi akan cewa babu ita babu Hajiya, aziza duk sadda ya sake ganin matar a gidansa to ta tabbatar kwanan aurenta da shi ya ƙare tunda ta dawo gidan ta tsiri gaba da ni ko na gaishe ta ma ba ta amsa ni ko da yake bai iya gaba ba ko na fara ajiyewa ma nake ne mata magana tsakanina da yaranta babu wata matsala haka nan tsakanina da mijin nata ma sai godiyar Allah da yanzu na fahimci sa bangaren auratayya ma yana kokarin yanzu yana kokari yanzu dan bana taba bari ma ya sauka da kaina sai na biya bukata ta yanzu ya saba da jaraba ta yana kuma kokari akan haka ranar lahadi khalid ya zo min gida wai ya zo ya mini sallama zai koma lagos ni da tun da ya shigo gidan gaba na yake faduwa na kalle shi da faɗin a maimakon ka kira ni a waya kai mini sallama sai kuma ka zo min gida ka san dai ba ni kaɗai bace ba ko ya neman wani irin kallo ya ce me kika ɗauke ni ne ba ke kaɗai bace ba to ina ruwana da kishiyarki ni gurin ki na zo mi sallama ba zuwa nai na kalli kishiyarki ba na ce to na gode sai ka tashi ka tafi Allah ya kiyaye hanya murmushi ya tare da miƙewa tsaye sosai na ji daɗin hakan don na ɗauka ma zai yi min gardama na ce tsaya a nan ina zuwa ɗaki na buɗe na shiga na buɗe durowa domin ɗauko masa sabulai da turare ina ɗagowa na hango shi ta miro ya shigo min ɗakin gaba na yi wani irin muguwar faɗuwa sanin da na cewa alhaji bai fita yana sama ɗakin anti murja ga khalid ya shigo masa gida ba tare da sanin sa ba jikina na rawa na juyo cikin tsawa na ce masa Khalid, me yasa ya zaka shigo min ɗaki bayan cewa ne ka tsaya a falo na fito? Me yasa kake so ka janyo min matsala ne a gidan aure na? Ba tare da ya ce ukon ba, ya mayar da kofar ya rufe ya dumfaro ni. Inda nake a tsayen nan, gabana yana tsananta faduwa cikin rawar baki na ce, ka juya ka fita falo gani nan, kaga mai gidan yana nan, bai fita ba, kada ya shigo ya ganka ga kaga wata matsala kuma ta afku. Cikin zuciyarsa ya ce dama aini na so nake yi ma matsalar ta afku ɗan. Dabdani ya tsaya hucin numfashinsa na sauka a fuskata. Kau da kaina ne tare da matsawa daga kusa da shi. Cikin wani irin voice ya ce, "A yanzu babu wani abu da yake a tsakanina da ke sai alkhairi ni ban zo gidanki da miyan na kashe miki aure ba." Na kalle shi da faɗa amma dai ka san babu daɗi mutumin nan ya shigo ya ganka har gadon baccinsa. Marmushi yana shafa sajensa ya ce, "To menene?" ai da sauki ma idan ba wani abu ya shigo tarar muna aikatawa ba na ce ka san yanzu yana da ikon ɗaukar mataki a kanka ko tun da ka shigo masa gida ba tare da izininsa ba yan dariya ya yi idanunsa a kaina ce a ina zai gani da zai ɗauki mataki a kaina an jima kaɗan na bangaren tsaki na ja cikin jin takaicin abin da yake na rantse na ratse shi domin fita na bar masa ɗakin kawai na ji ya hannu na cikin wani irin shokin na juyo da saurin gaske na fisya hannun nawa da faɗin kada ka sake idan kuma ka za ka fuskanci ɓacin raina dabdani ya matso yana ƙoƙarin magana ya shigo ɗakin na ji gabana ya wani irin rugugi da mugun sauri na janye jikina gwiwata na bala'in a bala'in sanyi na neman bakin gadona na zauna ina zara idanu cikin batarwa ya ce alhaji barka da wannan lokacin alhaji nura bai amsa masa ba ya karaso cikin ɗakin fuskarsa tamkar hadari da ke dab da zubar da ruwan sama kai me ya kawo ka gidana waye kuma ya baka damar shigowa har ɗakin bacci na a natse ce afuwa alhaji ni ma na san ban kyauta ba kuma a yanzu ma maganar da muke yi kenan da ita tana nuna min rashin dacewa abin da na aikata ka yi hakuri dama na zo na yi mata sallama ne zan koma gurin sana'a ta lagos ya ce kada ka kuskura ka kara shigo min cikin gida domin ni ban yarda da kai ba babu ruwana da ɗan takar da ke tsakankanin ku cikin mamaki yake kallon sa kafin ya ce kana nufin za ka iya raba anta da jini kenan alhaji nura ya ji tamkar ya soka masa wuka a makoshi ya ce kai ashe baka da kunya ka taka shari'a ka shigo gidana babu izini na amma kuma kake kalubalanta ta Glass ya ce, "A'a Alhaji Naji, kana da wata magana ne mara ma'ana, shi kana wata magana ne mara ma'ana shi yasa na yi wannan maganar. Shigowa gidanka kuma babu izini ai na nemi afuwarka ko? watsa tsaye nai, rai a ɓace na ce Khalid, kama hanya ka fita, ba na buƙatar ganin ka a gidan aure na. Wani irin kallo ya mata zuciyarsa na wani irin zafi, ya lura duk da ya karɓi budurcinta, mutumin na son ta yana kuma kishinta. bai taba tsammanin cewa za ta yi watanni a gidansa ba ba tare da ya sake ta ba murmushi ya kalle ta ya kalli mijin nata ya ce ku yi hakuri da aikin ƙurciya kada kuma ku fassara abin da na yi da wata manufa mara kyau saboda haka ni na bar ku lafiya hanyar fita ya kama gaba ɗayansu gaba ɗayan mu muka bi shi da kallo har ya buɗe kofar ɗakin ya fita kai na jiyo yana wani irin numfarfashi da kuma huci ya ce ashe da ma baki da mutunci da kaman kai sa'ada Sa'ida shiru ne masa domin na san ni ke da laifi. Ya ci gaba da cewa saboda rashin kamun kai da rashin sanin darajar aure ki gayyato tsohon saurayinki ɗakin auren ki shi meye haka yake nufi. Cikin kokarin kare kai na ce wallahi ba ni na gayyato shi ba Shigo waye, A fusace ce rufe mun baki munafuka idan baki ba shi fuska ba ta yaya ma zai shigo min gida har ɗakin bacci na. kaina na sunkuye ƙasa ina addu'a cikin zuciyata cikin sigar cin mutunci da wulakanci ya ci gaba da zazzaga mini bala'i yana faɗar duk maganar da ta zo masa a baki cikin kuka na ce ni dai dan Allah kai hakuri an san ba a kyauta maka ba amma kuma ka daina zargi na da yaron nan wallahi babu abin da muka yi wanda ya saba shari'a babu abin da kuka yi na shigo na same ku dab da juna kamar za ku runguma junan ku shiru ne ban tanka masa ba ya ci gaba da cewa to wallahi wannan shine na farko kuma shine na ƙarshe duk ranar da yaron nan saki shigo min gida a bakin aurenki da sauri na ɗan kaina ina kallon su da mamakin maganar tasa ya ce ƙwarai kuwa ki kalle ni da kyau ni ba yaron ƙarami ba ne ba za ku dinga wasa da tunani na Na lura har yanzu akwai soyayyar yaron na a zuciyarki saboda haka wallahi kuka ci amana ta sai na baku mamaki hannu na sa na goge hawayen fuska ta na ce amma dai ka san ba za ka hana ni zumunci da shi ba ko babu ruwa na ni da wani zumuncin ku idan kun haɗu can ku je ku yi abin ku amma ban lamunci a cike a shigo man cikin gida ba yana gama maganar sai ya buɗe ɗakin a fusace ya fita kwanciya ne na ci kuka na na koshi a gaskiya alhaji nura ba shi da sauki mugun masifaffan mutum ne mara fahimta ga baki daya dauke wuta wutaye a gidan ya daina shiga sabkata ko ni ce da girki ma ba ma mu'amala arziki fuska a martike, yake ƙara kwanakinsa ya bar min ɗaki na babu kyakkyawa wata mu'amala sosai na shiga damuwa mai tsanani domin a cikin 'yan watannin nan da muke shiri da shi na saba sosai da shi da soyayyarsa kuma tun duk tun da tun da duk ranar girki na sai mun yi auratayya duk ba duk da baya bani haɗin kai sosai amma ina gamsuwa da shi gaba ɗaya sai na shiga cikin wani irin yanayi na tashin hankali da fargaba gefe guda kuma ga masifaffiyar sha'awar da ke nema ta zautar da ni yau dai girki na ne kuma na yi alkawarin neman sa akan na, domin ba zan zauna kullum mara ta neman ciwo ba ko da ya shigo ɗakin kai tsaye toilet ya nufa ya yi uzurin sa ya fito ba tare da ya kalli inda ma nake ba ya haye kan sa ya ja bargo ya rufe cikinsa murya na rawa na ce ina da magana da kai alhaji shiru ya min bai kuma tanka ba na ce ni gaskiya na gaji da irin wannan zaman da muke yi ina cikin matsatsi da kuma takura ya kamata ka yi hakuri da abin da ya faru ka daina fushi mu ci gaba da mu'amala kamar yadda muka saba nan ma uffan bai ce ba na maza a jikinsa ina kokarin shiga bargon ya miƙe a fusace ya ce kada ki kuskure ki hana ni bacci sa'ida idan kuma kin ji ko idan kin ki jiki to ranki ne zai ɓaci a saye na ce ban gane ba alhaji dan na matso kusa da kai sai kuma sai in na hana ka bacci ya ce eh ba na bukata wata fitina a yanzu ni bacci zan yi na huta gajiya ta kai tsaye na ce ni kuma gashi ina bukatar ka ya za a kenan tsaki ya ja juya min baya na ɗauki hannu na ɗora a bayansa a harzike ya ture ni dan har sai da nan kusa ma faɗuwa a kan gadon a ƙasan gadon na bi shi da kallon mamaki rika jikinsa ya gyara kwanciyarsa kawai sai na ji wasu zafafan hawaye masu ciwo sun kuma sun kwace min sauka ne daga gadon na kwanta kasan kafin tare da takuri a jikina wata irin gawurtacciyar sha'awa ce take ta taso min na dinga mutsu mutsu ina takura jikina hawayen bakin ciki da da na sani suna kuma ta amfaliya a fuskata yanda garan na garana haka na ga dare da asuba ina jin motsin sa ya tashi ya shiga toilet ya wanka ya fito ya shirye shiryen sa ba tare da ya ko kalli inda nake kwancan ba ya kama hanya ya fita daga ɗakin a daddafe na miƙe na shiga toilet ne wanka na ɗauro alwala na na fito da riga da zani na na atamfa na sa a jikina me ban shafa ba ma na sa hijabi na na tayar da sallah ko da na idar da sallah ma kasu fita falo ne sai dai kwance akan darduma ina matsa hawaye marata har wani har yanzu ciwo take min muryar sura na ji a kaina tana faɗin anti sa'ida ki zo mi breakfast in ji babanmu buɗe idanuwa na ne da suka yi mani dishi-dishi ina kallanta ki je gani nan yarinyar ta buɗe ƙofa ta fita sai ɗan zauna zaman jiran fitowar tata da suka ga ba ta fito ba sai kawai umarce su da su yi breakfast su ba tare da damuwar komai ba ya shiga ya tafi kasuwa bai ko duba halin da take a ciki ba ga sai kusan sha ɗaya na rana sha ɗaya da rabi na samu sassaucin abin da yake damuna na miƙe da mataccen jikina na fita falon shiru yaran duk sun tafi makaranta ita kuma tana sama kamar tsuntsuwa wurin cin abinci na nufa na ja kujera na zauna a nutse na haɗa ti domin shi kaɗai nake jin zan iya sawa a cikin cikina ba tare da na sa madara ba ma na ɗauki kwaf ɗin ina kurɓa tare da kuma haɗawa da soyayyen dankali da kwai ko da na gama karya ban yi wani tunanin shiga kicin ba kai tsaye ɗaki na koma na kwanta kan bed wayata na ɗauka na nemi namba hawa ita kaɗai nake jin zan iya matsala ta. kin ga sa'ida ki rabu da mutumin nan tun kafin ya jefa rayuwarki a wata matsala wannan ce sha'awar da wannan ce shawarar da zan baki kawai Hawa ce ke wannan magana bayan ta gama sauraron duk wani jawabin da ne mata. Shiru ne ina nazarin magana tata ta ce, Ni wallahi a rayuwata na tsani maza marasa adalci irin su Alhaji Nura. Sa'ida wallahi ba na shakkan wannan halayyar tasa. Ita ce ta janyo matar tasa take lesbian saboda baya tsayawa ya biya mata bukatarta ta. Kawai kansa ya sani bukatar suna biya shikenan bai damu da halin da za ku shiga ba. na ce Hauwa. ni ma wallahi na fara zargin hakan don gaskiya idan ya kasance antimar jan tana da karfin sha'awa kuma tana da rauni to za ta iya jefa kanta cikin matsala amma ni ba na fatan na yi wannan harkar Hauwa. zan duba shawararki don gaskiya ina masifar kwaruwa a zamantakewa ta da wannan mutumin ta ce to kenan allah ya zaba miki abin da ya fi alkhairi na amsa da amin ya allah ƙawata na gode kwarai da gaske haka rayuwa ta ci gaba da tafiya yau da daɗi gobe babu daɗi ta ɓangaren mai gidan kuwa babu ma daɗin ɓangaren atumurja kuma haka domin kwata-kwata yanzu ni da ita ba ma shiri tun ranar da ta fahimci cewa na gane abin take yi ta canza ta canza tako a gidan ba ta shiga sabgata sai dai ni sa'i da sa'i sa'i lokaci ina yi mata magana idan ta yi ra'ayi kuma ta amsa idan kuma ba ta yi ba ta share ni ranar wata laraba ta yi baƙuwar da yake a falo suka zauna ina jan haniyarsu a ɗaki na kuma a natse na buɗe kofa na fito ganin matar da ke zaune a kusa da ita ne yasa gaba na yanke faɗi da sauri na niyyar komawa ɗaki sai kuma na fasa domin na san sun riga sun gani a dake na karasu falon na nemi kujera na zauna da faɗa an tumur ja bakuwa kika yi ne yau da mutunci ta amsa mai eh wallahi dama yanzu take cewa za ta tafi kuma ba ku gaisa ba na ce allah sarki ina kallon ta na ce ina wuni ya gida ya yara ta amsa tana mani wani irin kallo kaina a sunkuyar ƙasa na sunkuyar ƙasa gabana na faɗuwa ina addu'a zuciyata akan allah ya sa bata gane ni ba